ɗaya daga cikin alkawarin da baba Buhari ya mana kafin ya ci zaɓe shine na yi muku alkawari cewa I will protect your children zan kare 'ya'yanku zan ba dukiyanku kariya sannan I will make this country work again rubutu na biyu wannan rubutun baba Buhari ya yi shi ne kafin ya hau zaɓe ya ce we cannot be the country that loses the essence of our humanity sannan a ƙarshe Nigerians are dying every day due to incompetence Nigeria 'yan Nigeria kullum suna mutuwa a yaushe saboda rashin cancanta Rubutu na uku ya ce how can 219 goals be missing in our country and our leader appears incapable of action. To wanda ya zo na yawan rubutun ne yake sukan waccan gwamnatin akan rashin tsaro shi ba gashi rashin tsaron yana faruwa a zamanin shi. Laifin me muka yi mu talakawa a Najeriya laifin me muka yi mu talakawa a Najeriya duk abin da zai kai ya kawo akan talaka zai kare akan talaka yake karewa. Yajin aiki na karatu a jami'o'i kannanmu da yayyanmu da abokanmu duk suna gida a zaune. idan Allah ya rufa maka asiri ka samu scholarship ko kuma iyayenka suna da kuɗi su ka je karatu a ƙasar waje duk ta inda ka je ka shigo talakasi yake ci